This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a muna fatar kuna nan kalau kamar da muke a nan birnin Washington DC barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa akan mita 22 da 25 a jamhuriyar nijar a gidajen rediyon amfani da fara'a da noma da sarauniya da dalol da kuma niyya a birnin kwanni a duniyar gizo kuma a voahouse.com da kuma sashen hausa.com to jama'a sannan ku da huta aliyu mustapha sakwato ne ta da ladan ibrahim ayawa muke tarbon ku ga shirinmu na wannan la'asariya ta lahadin nan ga kanin labarai aliyu yan ta'addan na ta kungiyar boko haram sun bayyana biyayyansu ga kungiyar nan ta isis kan an kashe wani dan aikin samar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da wasu fararen hula su biyu shugaban ƙasar yemen wanda duniya ta san da shi amma kuma yake fuskantar turjiya a cikin ƙasarsa, ya mayar da fadan gwamnatinsa a birnin aden to gaishe ka ladan to yau ranar mata ce ta duniya ko me suke ciki a najeriya gaskiya na kiwon gajin agirik ina kiwon tamaru in an raya mace an raya gida sun sani idan dai an bamu matsayi a gwada mu mana a gani mm-hmm. to sai za mu lika kasuwar siminti mu ji wasu daga cikin dalilan da ya sa farashin sai ke tashi gaskiya a lokacin da siminti ma buhu ya kai dubu ɗaya ɗari biyar nakan sai da bulo nakan sai da shi saba'in da biyar saba'in yanzu kuma da ya tashi nakan yi kunkurin in sai da shi casa'in ko tamanin amma abin ya ci tara bayan wannan zamu leka wasu daga cikin juhin da ake gwajin katin zaɓe jiya a najeriya ni na sa kati na mashin ɗin ta ce mani ba a nan na yi rajista ba mu a yankunan mu muka fulani ba gada sai da katuna in dai muna son ƙasan nan mu ci gaba to a na'am da wannan abin da jega ya kawo duk wanda bai san wannan mashin ɗin ba to bai son ƙasan to yau lahadi ce da haka lana ce da gura za ta kawo shirin bishara amma ga labaran duniya a fara da su 'yan tada kayan bayan nan na kungiyar boko haram sun bayyana su ga kungiyar nan ta isis lokacin da ake tsakiyar jimamin bumabuman da suka tayar wanda ya musabbabin mutuwan mutane hamsin a jihar borno najeriya kungiyar masu bin diddigin masu kirarin 'yan jihadi su ambato 'yan kungiyar ta boko haram na cewa suna masu goyon bayan kungiyar nan da ta kafa daular islama a cikin wani faifan bidiyo wanda ya tabbata cewa su 'yan kungiyar boko haram ne a cikin faifan bidiyon an nuna shugaban kungiyar ta boko haram abubakar shekau yana cewa za su yi biyayya ga 'yan kungiyar ta isis da ma shugaban ta abubakar albagadadi ko mai wuya ko mai daɗi yadda kungiyar isis ita ce ke da ikon wani bangare na iraki da siriya kana tana kiran shugabanta khalifa duk kungiyoyin biyu dai suna da kamanni da juna domin ko sun ce suna bin tafarkin koyarwar alkur'ani mai tsarki ne sau da kafa kana su ne dalilin mutuwar dubban mutane a cikin duniya ƙungiyar da ta fitar da wannan sanarwar ce bayan tashin jerin wasu babamai har hudu jiya a wurare daban-daban a cikin garin maiduguri wanda ya dalilin mutuwar mutane 55 kana ya ji mutane 140 rauni iri daban-daban an kashe wani ɗan aikin samar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da wasu fararen hula su biyu salin da aka harba wani roka kusa da sansanin da 'yan majalisar ɗinkin duniya ke aiki a arewacin ƙasar mali a wata sanarwa da ta fito daga majalisar ɗinkin duniya ta ce sakamakon cilla wannan rokar haka kuma sojoji takwas ne suka samu rauni daban-daban sai kuma wasu mutane biyu sun mutu waɗanda ba sa cikin wannan sansanin kana da wasu hudu da suka samu rauni su ma daban-daban wannan lamarin dai ya faru ne a safe yau har zuwa har yanzu ba a san kowane ne aikata wannan ɗanyen aiki ba waɗannan dai ya faru ne kwana ɗaya bayan da wasu mutane ɗauke da bindiga suka auka ma wani gidan cin abinci suka kashe mutane biyar kana suka ji ma wasu da yawa rauni a babban birnin ƙasar ta mali wato bamako labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban kasar yemen wadda duniya ta san da shi amma kuma yake fuskantar turjiya a cikin kasar tasa ya mayar da fadan gwamnatinsa a birnin aden yau lahadi yayin da ministan tsaronsa shi ma ya bar babban birnin kasar ta sana ya cin masa a can aden din janar mahmud al-subahi ya bar birnin na biyu mafi girma na kasar yemen yau lahadi inda nan ne babban birnin kasar wanda nan ne kuma 'yan kungiyar hutu suke da cikakken iko nan ne kuma 'yan tawayen kasar suka tursasa wa shugaba abdulrabul mansur hadi yin murabus da karfi da yaji a cikin watan janairu yayin da prime minister da wasu manyan-manyan jami'an gwamnati suna ci gaba da zama cikin birnin na sana'a karkashin zaman hursuna a cikin gidajensu sai dai shugaba hadi ya bayyana kansa da sabuwar fadan gwamnatin ne a adin bayan da ya arce daga babban birnin kasar da 'yan tawayen suka shigo kuma suka karbe ikonsa tun a cikin watan satumban bara. yau takwas ga watan maris na kowace shekara ake keɓewa a matsayin ranar kara mata a duk duniya a wannan ranar ce ake gudanar da bukuwa a sassan duniya daban-daban domin yabawa mata da suka fice a fannonin rayuwar yau da kullum a wannan ranar ce kuma take zamowa wata babban damar da mata ke amfani da ita da iyalansu domin ƙara inganta duk wani abu da ke da nasaba da rayuwarsu musamman game da ayyukan ci gaba. ƙungiyoyi daban-daban a sassan duniya su ne suke samar da taken bikin nasu wanda ya daidai da yanayin rayuwar wannan al'umma an da gudanar da bikin farko na irin wannan shekara ce a shekarar 1911 muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya. To, Ladin Ibrahim ya kama muku labaran duniya daga Washington. yau ranar mata ce ta duniya ranar da ake daɗa fahimtar kimar su da kuma darajar tasu a matsayinsu na iyaye da shugabanni masu rike gidaje da iyalai wakilin abdulhamid muhammad yana da rahoto kan hidimomin da aka yi a gombe kan wannan taken bikin ranar mata na wannan shekara shine karfafa mata karfafa al'umma a jihar gombe an yi bikin wannan rana inda gwamnan jihar ibrahim hassan dan kwambo ya baiwa mata tallafin kuɗi domin ƙarfafa su. Yau wani rana ne na daban na mata ina musu murna da irin wannan rana kuma ina daɗa tabbata matan jihar Gombe cewa kamar yadda aka yi talban Gombe gwamnan Gombe shi ma yana tare da mata kuma zai ba su eh, tallafi kamar yadda ya kamata domin a rage radadi da ake fama da shi na yau abin da ya sa aka fi ba wa mata fifiko na ganin cewa an ba su kashi 60 na duk abin da ake rabawa shine ganin cewa watakila in an raya mace an raya gida in an raya mace an raya al'umma na ji ta bakin matan da suka amfana daga shirin lami feo mun nuna farin ciki da godiyan allah allah ya girmama shi Allah Ubangiji ya kara mana buɗi da albarka gaba daya jama'ar annabi. Ya kuɗin nan za ku yi amfani da shi ta yana kenan. ta hanyar jari ne ina da keken ɗinki kuma ina tsaron zannuwa to ina sayarwa kuma kowanne sati in har kasuwa ta ban bude ina samun dubu biyu da ɗari biyar ina murna da wannan rana ta yau ni dai suna na abin daniel to me za ki ce dangane da wannan rana da ranar mata ne na duniya gaske ba abin da mace sai dai godiya muna roƙon ubangiji duk wasu masifan da yake faruwa duniya ubangiji ya kama saukin sa Kamar wani sana'a ke yi Gaskiya ina kiwon gajin agiri, ina kiwon tamaru, ina kiwon raguna duka. Ko zai gabatar da kanki? ina da suna Roda Habila Kerens. Don farin cikin da mu mata muke da shi ba zai misaltu ba a wannan lokaci. Ni ina sai da mayi da man gyada a gida. Ina ebo lulluka da kuma fulawa. sai siga na kan dan kwatanta da wata ran na je Kano haka na saro yan zannuwa ina bin kan ma'aikata. Za a samu inganci kenan rayuwa. Za a samu inganci domin mun buƙaci wannan kuɗi da gwamna ya kawo mana don ni yar makaranta ce na gama ban samu aiki ba shi yasa he na kama wannan sana'a sana'a ina samun hanyoyin shiga kaga na ingantu ta hanyoyi da dama ta wannan sana'o'i. kwamishinan mata na jihar gombe hajiya sa'adatu mustapha sa'ad alkyabban kaltungo ta yi bayani kan irin mukaman da mata ke da su a jihar gombe yanzu akalla za mu bugi kirji kwamishinoni muna nan biyar da mu ake damawa ake komi aka zo darektoci akwai a cikin permanent secretaries wanda ma ba su kai a confirming insu ba ya ce a yi upgrading insu saboda dai ya ga dai ya tafi gwamnatin shi da mata mama hannatu ibrahim yar fafutukar kwatar hakkin mata ita ma ta yi tsokaci sun sani idan dai an ba mu matsayi domin ka bincika yawancin mata da suka yi rike matsayi sun yi abin rawa a gani a gwada mu mana a gani akan kirari wa mata da cewa idan ba su babu gida abdulhab muhammad mura amurka daga gombe a nigeria mata su ne duniya su ne daɗin wannan duniya haka kawai mu bayin su ne ta gaishe ka Abdulwahab wasu kafofin kuɗaɗe na duniya suka ce faɗi tashin farashin siminti yana ɗaya daga cikin dalilan da suka sa Aliko Dangote mutumin da ya fi kowa kuɗi a Afirka ya yi asarar zurutun dala miliyan dubu tara. To amma kuma da wakilin mu Nasiru Birnin Yaro ya shiga cikin kasuwannin siminti a Kaduna ya gano cewa abin tsada yake. Me yasa? A daidai lokacin da ake samun karuwar al'umma a Najeriya, muhalli na ɗaya daga cikin abin da ke zama ƙalubale ga mutanen musamman a garin Kaduna da kewaye. Bincike ya nuna cewa akwai sababbin unguwanni da ke bunƙasa a kewayen garin Kaduna kusan kullum rana ta fannin gine-gine na muhalli. Sai dai bisa dukkanin alamu tsadar siminti na kawo cikas wajen cika burin mutane na mallakan gidajen kansu. Kamfanin siminti na Dangote na ɗaya daga cikin kamfanonin siminti da ke samarwa al'umma siminti sai dai ya zuwa lokacin da nake haɗa wannan rahoto bincike ya nuna min cewa buhun siminti ɗaya ana sayar da shi a kan naira dubu ɗaya da casa'in a wasu wuraren ma yakan kai har naira dubu biyu ko me ya kawo tsadar simintin malam muhammad sanusi dillali ne mai sayar da siminti a kaduna ga abin da yake cewa gaskiya tsadar siminti daga sama ne gaba ɗaya tunda ya riga ya kure ma yanzu mu hakuri kawai muke da kaɗan game da ribar siminti gaskiya gaba daya riga ya kure shi saboda duk wani gana sai siminti yana hakuri da kaɗan ne tsakani da Allah gaba daya daga sama ne suka kure shi na tambayi malam Muhammad Sunusi ina batun cewa da aka yi siminti zai dawo naira dubu daya to kaga wannan abin ya zama an yau da jama'a ne domin saboda da an da shi dubu daya dari biyar da aka da da shi dubu daya dari biyar din kowa ya saki jikin siminti sabo shekara zai dawo dubu daya kowa ya ƙi sayan kaya ya kamata a tausaya ma talaka game da siminti ko ba gaskiya ba tunda shine dai yanzu abin gini yanzu ko ba gaskiya ba ya kamata daga saman dai su tausaya su rage mishi farashi wasu daga cikin masu sana'ar buga bulon siminti ma sun koka game da halin da suka tsinci kansu dangane da tsadar siminti sunana muhammad rabu a gyarota gaskiya mutuncin ciniki block industry muna cikin wani hali na halin kakana kayi tsaka mai wuya a game da siminti saboda sakamakon siminti yanzu an mun zo mun so shi muka buga bulo aka zo saya ka ƙara kuɗi nan ma in kuma ka buga oba bai karfi ba nan ma saboda haka muna cikin wani hali na kalin kakana kayi muna neman afuwa gwamnati ta rike wannan kuɗi mu samu talaka da suke sayan abin nan da ya zama daɗin nan saboda yanzu ko ka ƙara ba matsayi za ka ƙara ba ko daraja ko dila ka je wajen sa zai gama cewa an ƙara kuɗi gaskiya a lokacin da siminti ma buhu ya kai dubu ɗaya ɗari biyar nakan sai da buhu yawan eh, bulo nakan sai da shi saba'in da biyar saba'in yanzu kuma da ya tashi nakan yi ƙunƙurin in sai da shi casa'in ko tamanin amma abin ya ci tara Shi kuwa Malam Muhammad Awal mai biredi ko kawa ya yi game da tsadar siminti al'amarin da ya sa dole ya dakatar da ginin da ya fara yi. in dan fara gini kasantuwan dai tsadar siminti al'amura dai da sun bi sun tsaya saboda da muna jin daɗi muna munna ya sauka to amma kuma abu ya ya ƙara hayewa yanzu to amma dai muna nan mun dakata muna roƙon dai Allah ya sare mana Allah ya sare mana abu da za mu ci gaba. Nasiru Yakubu birnin Yaro murya Amurka a Kaduna Najeriya. ka gidan haya, waccan ga ta gidan haya, wannan ga shi gidan haya. To gaishe ka Nasiru, jiya a jihohi goma sha biyu na Najeriya an yi gwajin katin da 'yan Najeriya din za su yi amfani da shi in Allah ya kai mu ran 28 ga watan nan yanzu zaɓe. Muna da rahotanni biyu daga jihohin Niger da talaba kan yadda abin ya gudana. A jiya ne dai hukumar zaben Najeriya ta yi aikin gwajin na'urar tantance katin zaɓe na dindindin gabanin babban zaben ƙasar da za a gudanar a cikin wannan wata. Manufar hukumar zaben dai shine tabbatarwa duniya cewa ta shirya gudanar da zaben ba tare da wata tangarɗa ba. Garin gwada da ke cikin jihar Niger na ɗaya daga cikin mazaɓin da hukumar zaben ta yi gwajin na'urar da ake kira katirida a turance. Jama'a dai sun ba da haɗin kai ta hanyar fitowa kuma ga abin da wasu daga cikinsu ke cewa. Sunana Ayuba Madaki da fi da ni pastor. na gamsu a wata gefe kuma wata gefe ban gamsu ba saboda akwai mutane biyu da suna gaba na lokacin abun bai pikin na gojiga na hannunsu ba to kuma sai da ya zana wani bai ma yi up to 30 seconds ba ya yi pikin amma kan dilemin da yake na wanda suke a gaba na ya ɗan ɗauka lokaci sunana eh, abdullahi adamu ko kuma sunan da aka fi sani abdullahi na mai shayi gwada banda zan ce hey mu roki allah allah ya zaɓa mana alheri na ji daɗi kamar na shiga aljanna su ma jam'iyyun siyasa sun samu halarta domin gane ma idanunsu yadda lamarin ya kasance sunana musa aliyu liman state chairman na abga niger state E, hakika na gamsu sun yi iya kokari amma akwai 'yan matsaloli Eh, saboda akwai wani mutum in ya zo kamin kari daɗi na ya ɗoki abin ya kamata eh, ya abin ya kamata bayanan hannun shi yakan kai minti ɗaya ko minti biyu in har ma bai yi ba bane sukan ce mai ya wuce to inda nake ganin matsalan har zai ɗauki minti ɗaya ko minti biyu a matsayin mutum ɗaya wata mazaɓa tana da kusan mutum dubu ɗaya ko ɗari bakwai in har kamar yadda suka faɗa za a fara accreditation din nan ko kuma tantancewa nan daga karfe 8 zuwa karfe 1 a rufe to kaga sauran mutane ba za su samu ba ana iya samun matsala jami'in yada labarai na jam'iyyar apc mr jonathan batsa ga abin da yake cewa ni na sa kati na mashin din ta ce mani ba a nan na yi rajista ba wannan ya nuna cewa ba za ka iya daukan katin unit a ka kawo unit b ka ce za ka yi zaɓe ba duk wannan abun in dai muna son ƙasan nan mu mu ci gaba kuma duk mai kishin kasan nan ne to a yi na'am da wannan abin da jega ya kawo duk wanda bai san wannan mashin ɗin ba to bai san kasan. hukumar zaben dai ta ce ta gamsu da yadda aikin gwajin ya gudana a jihar Niger sannan ta ce duk wanda suke da matsalar rashin samun katin alhalin an yi masu rajista za su samu a cikin wannan mako mai zuwa Madaki Muhammad Wasi shine kakakin hukumar a jihar Niger. Insha Allah nan katin akwai kaɗan da suka rage suna da kaɗan da suka rage wadda ba a riga an a printing ɗinsu ba ko ko a yanzu dai an printing ɗinsu amma ba su iso nan wurin mu ba tukuna. A halin da ake ciki dai hukumar zaben na ci gaba da yin gargaɗi akan sai da katin zaben tare da janyo hankalin mata akan kaucewa sanya lalle a lokacin babban zaben mai zuwa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. a jihar taraba ma ya gudana ne cikin tsanaki manufar hukumar dai a cewar ta ita ce ta tabbatar da ingancin na'ura da kuma amfani da ita domin gamsar da 'yan najeriya cewa za ta yi aiki manyan zabukan da za a yi a wannan wata da kuma watan gobe a dai jihohi goma sha biyu ne fa aka gudanar da wannan aiki a duk faɗin najeriya waɗanda suka da jihohin delta da rivers da ikiti da lagos da anambra da kuma ibonyi sauran su ne nasarawa da Niger da kano da kebbi da bauchi da kuma nan jihar taraba inda aka gudanar a garin mutum biyu da ke cikin karamar hukumar gasol a wasu wuraren jama'a da dama ne da suka fito don tabbatar da gwajin kamar yadda wannan makiyayin ya shaida min ta waya jim kaɗan ma da kammala tantance shi. farko kana magana da ardo ibrahim mutum biyu an a mu da inda muka je almajiri suku aka je wurin gwaji mun je mun kai katin mu na gwaji an duba mu an tantance mu ko bayan an tantance mu ba wani bata lokaci na'ura ta ɗauki hoton kowa ta kuma ɗauki abubuwan da aka bukata ba wani ɓata lokaci aka wuce aka tabbatar da na'ura ba ta da damuwa ko mun gamsu da abin da na'urar nan take. rahotanni na nuna kan cewa akwai dan tangada watakila kamar masu sa lalle ko kuma akwai waɗanda a nan yankunan ku suka sai da katunan su. Mu a yankunan mu muka Fulani ba magana sai da katuna ba wanda sai da katunan shi. ma mun yi gargaɗi matan mu na Fulani mun fita sosai zuwa wannan mazaɓar kuma da muka je a mazaɓar ba wani bata lokaci na kai awa da ta kai awa biyu wurin ban ga wanda ya je da hannun shi na'urar bata ɗauki sawun hannun shi ba. To ko me jami'an sa idan suka gani yayin wannan zabukan gwajin wannan ita ce tambayar da ne wani jami'in sa idan wato election observer. Eh, sunana Jibril wani ba na wakiltar rights monitoring group wanda aina ta tantance su sa ido yan kallo na cikin gida kuma sun zo an kai presenting katin ka an duba sai a sa wannan mashin shi ka da idan aka gama wannan shine sai aka sa fingerprint naka for verification so yawancin mutane young people wanda suna nan young people da middle age suna iya daukan ya dauka within 25 seconds to 30 seconds wani a cikin minti dai ana mutane biyu amma yawanci wanda kuma suna nan old age mutane wanda suna nan kamar old age haka nan sun dan fara tsufa da gajiya to ka san mutane mu wasu akwai harkar noma hannu ya yi kanta wasu makanikanci mata kuma wasu lallaidu ya yi kanta to wani ba a iya daukawa sai an je ai musu manual verification irin wadda ake da can abinda muka yi zabin na gurin wannan da yana zuwa ne yayin da ma kungiyoyin sa kai ke ci gaba da faɗakar da jama'a game da kula da katunan zaɓe kamar yadda cibiyar ci gaban harkokin yankunan karkara ta rural development initiative ke kokari alhaji muhammad danburan shine ma shugaban cibiyar ya kuma bayyana irin matakan da suka ɗauka a yanzu wannan wauta ne a yanzu a hali da ake ciki irin kati na yanzu domin kati na yanzu ba kati da kuka sani na da ba ne kati ne wadda yana za a amfani da na'ura a tantance a tabbata kai da ka zo da shi ma naka ne tukuna ga hotuna a kai to sai dai kuma kamar sauran kungiyoyi su ma 'yan takara fana irin wannan yunkuri kamar yadda wannan dan takarar kujerar majalisa da kuyin ja taraba honorable usman baboro sambe ke cewa mun yunkura muna wayarwa talakawa mu da kai kar su sayar da inshin su don sayar da kati sayar da inshi babu alama kuma za su samu nasara game da sayan katuttukan nan duk mun yi a takulin problem din duk kota ina ka sani yanzu mun tashi dare da rana muna ana wayarwa mutanen mu na ƙauyawa da cikin gari su daina sayar da katin zaɓe bai da tasiri kawo yanzu da 'yan siyasa na ci gaba da daura ɗamarar fuskantar babban zaben da ya rage 'yan kwanaki a gudanar ibrahim abdulaziz sashin hausa na mura amurka daga jalingo a najeriya a wajen zaɓe haɗa kai ku fitar da zanen ku in kun so amma maganar tsaro samsam ba kwa haɗa kanku ko mun so. To a gaida Mustapha da Ibrahim. Kun san yau muna Amurka an samu ingiza agogon magaba don haka mun ƙara awa ɗaya yanzu bambancinmu da ku a Najeriya da Nijar a biyar. Ga da Bishara. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da sake saduwa da ku a shirin bishara. A ci gaba da bada gudunmuwa ga yunkurin ganin haɗin kan ƙasa da kasancewa ta tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Yau shirin ya gayyaci Reverend Mati Murtala wanda ya bayyana mahimmancin yafe wa juna domin samun zaman lafiya mai ɗorewa da ci gaban ƙasa. Jama'a masu sauraron mu ina mana barka da warhaka, barka da wannan lokaci. Ina so a wannan daidai wannan lokaci za mu yi magana akan matsayin gafara a cikin addinin Krista. Gafara ita ce yafewa ko haƙura da kuskure ko laifi da wani yayi A cikin rayuwa da mu'amala da muke da juna, dole za a samu inda saɓani ko kuskure zai shigo a cikin zamantakewar mu da 'yan uwa da muke tare. Da haka a duk lokacin da wani taka hakkin wani ko wani shiga hakkin wani, babban abin da zai kawo zaman lafiya da ɗorewar hulɗa shine idan an samu gafara da yafewa. Yesu almasihu ya yi mana koyarwa da misalai da dama game da yafewa ko gafara. Ɗaya daga cikin almajiran Yesu almasihu mai suna Bitrus wata rana ya taɓa yi wa Yesu almasihu tambaya game da gafara. Ice yau sau nawa zan wa ɗan uwana gafara idan ya mana laifi sau biyar ko sau bakwai. Yesu almasihu ce ba sau bakwai ba amma bakwai har sau saba'in. wannan don yi nuna muhimmanci da gafara take da shi wannan ana samu a cikin littafin mata sura sha takwas aya ashirin da ɗaya zuwa ashirin da biyu sa'annan yesu almasihu don yi nuna muhimmancin gafara da yafewa ya yi koyarwa a cikin littafin marko sura sha ɗaya daga aya ta ashirin da hudu ya ce idan za ka ba da sadaka ko baiko sa'annan sai ka tuna kana rike da wani a zuciyarka yesu almasihu ya ce ka kyala ba da sadaka duk da muhimmancin da sadaka take da shi duk da muhimmancin da baiko yake da shi yasa almasihu ya ce ka kyala wannan baiko ka je ka sami wannan mutum wanda kake rike da shi a zuciya ku daidaita kai masa gafara sa'an nan sai ka zo ka sa baiko ka zo ka ba da sadakar da kai niyya mun ga wannan yana nuna mana muhimmancin da gafara take da shi muna bukatar gafara gafara ita ce za ta sa mu samu salama da zaman lafiya a cikin rayuwarmu cikin mu da tsakaninmu masu bi da ma marasa bi. Littafi mai tsarki ina yi mana koyarwa akan gafara a wurare daban-daban Wannan gafara shi zai sa mu zauna lafiya. Gafara ita ce za ta sa mu hulɗa kyakkyawa tsakaninmu da juna. Littafi mai tsarki ya ce idan kana so jama'a su so ka to ka rika yafe musu laifofinsu ka rika gafarta musu zunubansu laifofin da suka yi maka. Allah mu da ya halicce mu shi ma mai gafara ne da ba shi da gafara da ba za mu samu walwala yadda muke ba sau nawa muke masa kuskure sau nawa muke masa laifi amma sai ya gafarta mana saboda ina da kauna da haka ina yin kira a gare mu musamman yan Najeriya lokaci yayi da rashin hakuri ba zai taimake mu ba riƙewa a zuci gaba ba za ta taimake mu ba muna buƙatar mu yafe idan wani ya maka laifi ko ya maka kuskure a kawar da bacin zuciya a sulhunta shi ne abin da zai taimake mu a ƙasanmu shi ne abin da zai taimake mu a cikin rayuwarmu shi ne abin da zai taimake mu a cikin addininmu da haka suna kira gare mu mu zama da yafewa a cikin hulɗa da muke yi da kanunmu da masu bi da kanunmu kuma da marasa bi yesu almasihu ya koyarwa a cikin littafin matta sura shida aya ta sha hudu ice idan ba ku yafe a mutane laifofinku ubanku na sama ma ba zai yafe muku ba ka gani ashe idan muna so mu samu gafara idan muna so mu samu shiga aljanna dole ne sai mun rika gafartawa waɗanda suke mana kuskure kamar yadda na faɗi da farko a cikin rayuwa dole kuskure zai shigo idan ana zama tare a tashar mota a kasuwa a gida zama tare da iyali a makwabta a gurin aiki dole kuskure zai shigo to idan muna so Allah ji daɗin mu i karɓi ibadan mu to mu rika yafewa waɗanda suka yi mana kuskure ko laifi Allah zai ji daɗin mu shi ma zai yafa na mu kurakuran muna fata ubangiji ya taimake mu domin ƙasar mu ta zauna lafiya ta wurin gafartawa da zamu kai Allah ya taimake mu abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon sai mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin rabaran Murtala Mati da kuma Julie Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin alheri ke cewa bari ƙaunar Allah Uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abada abadin. Shalom. To a gada garas karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da shida na safi a Washington DC bari na sake mai da wajen ladan ya bamu labarin mu a takaice wanda shi ne shirinmu na ƙarshe. Yau ne ƙasar Malaysia ta fitar da wani rahoton wucin gadi na jirgin nan nata da ya bace shekara guda kenan cur mai lamba MH370 dauke da fasinjoji 239 haɗi da ma'aikatan jirgin. Sai dai rahoton bai wa kowane irin sabon bayani ba game da ɓacewar wannan jirgin musamman akan abin da ya shafi direban jirgin ko kuma ma'aikatansa. Sai dai kamar yadda bayanan farko wanda ce bacin batir da ke da karfin tada injin ɗin jirgin shine yake da illa kafin bacewar wannan jirgi yau shekara guda. prime minister kasar najib razak ya faɗa yau cewa har yanzu kasar ta malaysia ba ta fi da ran gano wannan jirgi ba mai lamba mh370 shugaban tawagar binciken gano wannan jirgin kok sochong ya ce tawagar za ta cimma matsaya ne game da binciken wannan jirgin bayan da ta tantance irin bayanan ta tattara a gabanta kana ta san irin shawarar da za ta bayar an kashe wani dan aikin samar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da wasu fararen hula biyu sa'ilin da aka harba wani roka kusa da sansanin da 'yan majalisar ɗinkin duniya ke aikin a arewacin mali a wata sanarwar da ta fito daga majalisar ɗinkin duniya ta ce sakamakon cilla wannan rokar haka kuma sojoji takwas ne suka samu rauni daban-daban sai kuma wasu mutane biyu sun mutu waɗanda ba sa cikin wannan sansanin kana wasu hudu su ma sun mutu a samu rauni daban-daban wannan lamari dai ya faru da safiyar yau ne har yanzu kuma ba a san kowane ne ya aikata wannan danyen aikin ba to a gaishe kamar larin jama'a abin da ya sauka kina a daidai wannan lokaci a wannan shiri wanda kuma shine shirin na ƙarshe tun da yau lahadi ce ba ma da shirin dare saboda haka in mun rabu da ku sai gobe da safin Allah kai mu karfe shida muna fatan mun ku bullar farko mu dawo kuma da bulla ta biyu da karfe takwas na safiyar gobe da insha Allah a madadin daukacin dukkan ma'aikatan sashen wasan murya amurka musamman shi ladin da ya tana gabatar muku da wannan shirin da wanda ya bada ya yemi ta da injiniya na namu bature jajajir da ke son mutum dinga kiran shi zanga-zanga aliyu musufa kaga har daga hannu yake ya ji daɗi musufa da yake hukumar kwana sai da safe This program has come to you from the Voice of America, Washington.